الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى بالجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من الشاب يرجو رمضان hijira ta babba dan babba farin jaka da annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1447 wanda ya daidai da hudu ga watan uku shekara 2026 a wannan masallaci masjidin rahama a wannan wata na ramadana watan rahama muna roƙon Allah ta'ala kai mana rahama inda muke karanta littafin shehun malami ramadanu shaharul ifki minan nari watan ramadana watan da ake yanta mutane daga wuta Allah ka samu muna cikin waɗanda za su yantu ɗin wanda ya gina wannan masallaci da sungo sanata a matsayin wakafi zuwa ga iyayensa Allah ya karɓi wannan aiki Allah ka ji kansu Allah ka yi musu rahama Allah kuma ya sa su huta wanda suke da iyaye suka rasu a cikinmu Allah ya ji gansu Allah ya musu rahama wanda suke da iyaye suna da rai muna musu addu'a Allah ya musu arzikin rabuwa da su lami lafiya muna majalisi na sha uku kenan shafi na talatin da biyu an ga guru والنبي biyu sallallahu عليه wa'alihi wa sallama manzan Allah? kana yubayyinu na bi fikrihi annabi yana mana bayani da aikinsa wa qawlihi da maganganunsa wa sulukihi da shige da fitunsa wa iqrarihi da tabbatarwarsa madata asir siyami wato yadda wato kololuwar azumi yake da tasiri fi nafs al-insaniya a nas'aran dan adam لأن الله رب العالمين ومن الله huwa alladhi khalaqa al-insana shi ya halitta ɗan adam wa huwa alladhi farada alayhi as-siyam shine kuma wanda yake farlanta masa azumi fa ja'ala ma faradahu alayhi sai Allah ya sanya abinda ya dora wa dan adam din yace yi wajibi ne isla allahu. gyara ne da shi dan adam din mun ce malamai sun haɗu sun ittifaqi babu yadda za a yi Allah subhanahu wata'ala ya ce a yi abu sai ka samu akwai maslaha ɗari bisa ɗari ga ɗan adam ɗin da aka ce ya yi ko casa'in da biyar cikin ɗari ce sa a cikin su inda ba sallah muka zo yi ba ko? to ko a kimiyyance ka je ka bincika za ka ga sallah tana da alaƙa da lafiyar ɗan adam an fahimta yi shi yasa suka ce bincike ya nuna galibi wanda duk zai ci abinci yana gama ci ya tashi ya yi sallah raka'a biyu a matsayin godiya ga Allah Allah ya mai ni'ima to da wuya to da muna magana da wani sai na ci masa ya akai sai ya ɗauko ruwa sai ya zuba wani abu sai abin ya kwanta sai ya ɗauko sai ya girgiza da ya girgiza ya ce yanzu abin yana da bambanci lokacin da na zuba da zira na girgida ko babu na ce akwai ya ce to akwai alaƙa tsakanin cin abinci da kuma ibada ga Allah in dan adam ya ci abinci shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu sai ya ce wa fa'alul khaira la'allakum tuflihun sadaka ko abinci kaci kace bari ka tashi na fila raka abi a matsayin godiya ga Allah wannan sallar ta sa abincin ya kai ya komo a jikinka amfaninsa ba zai taɓa zama ɗaya ba da kawai wanda ya ci ya zauna bai komai ba yana fata an fahimta to shi sa, in yanzu ku kalla ku gani tsakanin ruku'u da sujjada da dagowa gaɓobin ɗan adam suna motsawa hatta abin da ya shafi zura sa a lokacin da zai ƙasa ya tafi ya sujjada saboda haka akwai wasu kariya da ɗan adam yake samu hatta ta fuskar motsawa in ya shigo sallah su goma sha bakwai a sallolin dare da wuri wanda kuma kaga bai da lokacin da zai je sallah to ƙarya kake kuma Allah ya kyale ka haka sai an jarrabe ka da zuwa wajen motsa jiki in baka da lokacin ka zo minti goma sha biyar kai sallah to sai Allah ya jarrabe ka kaci kaya ya ga kullun da gajeren wando kana gudu a ku nan baka da lokacin da za ka yi sallah minti biyar amma Allah shi wani ya haɗa ka da aiki ya ce kullun sai ka yi awa ɗaya kana gudu ba haka abin yake tafiya haka abin yake tafiya sai yake cewa wa huwa uh, wa wiqayatan sannan da kariya wa junnatan lahu da kuma garkuwa kama fi hadisi kamar yadda yazo cikin hadisi manzo Allah ya ce as-sawmu junnatu azumi garkuwa ne fa idan kana yawmu sawmi ahadikum idan ranar gunin azumin ɗayan ku tayi fala kada ya dinga maganganun da suke da alaƙa da alfashiya sannan wala yasam kada ya zamanto ɗan hayaniya فبين لنا النبي صلى a عليه وآله وسلم النبي بيان أن الصوم عظم وقاية وتكاريان والجنة ita kuma garkuwa ma yastajin na bihil insanu abinda ɗan adam yake samun garkuwa da shi wa ya tafi bihi a adaihi sannan yake ɓoyuwa daga idanun maƙiyansa wa min silahin daga makamansu waljannatu in an ce aljanna at-tursu wad shi shine kariya da kuma sulki ya ji al-muharibu ala sadrihi wanda mayaƙi yake sawa a ƙirjinsa kamar yadda alfazazi ifada ice da za motsi ihi haririn wajen nato, sakamakon waɗanda suka bi manzon Allah sallallahu alaihi Allah zai ba su aljanna da kuma hariri a gidan aljanna sai ya ce fada kaula kuffari ka kyala magana kafiri da suke cewa sabon jinnatu hauka ta safi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama haka Allah ya kore ya ce nun wal qalam wa ma yasjun ma anta bi ni'mat rabbika bi majnun sai ce fama huwa illa min jahannama jannatu shi manzan Allah bai kasance ba face garkuwa ne daga wutar jahannama saboda kwai mutanen da Allah ya ce musu wa kuntum ala shafa hufratin minan nari kuna gabar rami abin da ya rage ku fada wutar jahannam fa an qadakum minha da Allah ya aiko manzo Allah sai ya tsamo sai ya hana ku faɗawa wuta wutar daka jannatu jinnatu daka junnatu wancan aljanna wancan hauka wannan kuma garkuwa shine kariya sai yake cewa min ajli an yi iya nafsahu dan ya kare kansa daga sihamal adu wato wato da ya shafi ba mashi ba kibiyoyi na makiya wa sharabahum da kuma kayan yakin su shine dalilin da yasa ake sawa garkuwa da sulki na kayan yanki kamar yanzu abinda zamu iya fassara shi da shi na daga ciki a maimakon irin wancan ba shi wani suka yi bullet da kuma hular kwano ai ana sa su ne in an fita fagen daga don samun kariya daga inda in an harbe ka yana da haɗari wanda kana iya mutuwa nan take akwai guraren da kuma in an yi harbi in an zo an yi jiyin mutum yana iya miƙewa wa kazalika suyufahum haka nan takubban su وجعل النبي nabi sallallahu alaihi wasallam الصيام جنة to sai manzon Allah ya shi kuma azumi garkuwa ne qayatan kariya ne da lissa'imi ga mai azumi an ya tawarrata fi ma yujanibu taqwa ya zamanto mutum wato yana taka ɗanɗan abin da yake a ɓangare na janibi na takawa wa fi ma yukhalifu ad da abin da kuma ya ya saba ma addini as-sawmu jannatun azmi kariya ne. فجعله النبي بمثابة الحسن في النبي يسنيا شي أمطين ديديك دتاري يحتمي به السائم wanda mai azumi yake neman kariya da shi min aduhi daga makiyansa an yusibahu kada makiyasa same shi wa yaktafi fi wa yakfi fihi yakan iso a ciki annahu yuqallilu majari ash-shaytan fi nafsihi wato yakan karanta gudanuwar shedan a cikin jikin jikinsa kamar da muka ba da misali da hadisin safiya a baya lokacin da ta zo kawo manzon Allah ziyara yana itikafi a masallaci wa fi ruhihi da kuma ransa wa fi badnihi da jikinsa wa fi damirihi a zuciyarsa لأن الإنسان إذا أصبح صائما domin mutum in ya waye gari yana azumi wa aqbala ala allahi rabbil alamin ya fuskanci Allah nadiman yana mai nadama wa takhashsha lillahi rabbil alamin ya khushu'i zuwa ga Allah wastaghfara Allah rabbil alamin ta'iban ya nemi gafara zuwa ga Allah yana mai tuba fa innahu yujanibu ash-shaytana wa yujanibuhu ash-shaytanu domin shi ya nisanci shaiɗan sannan kuma shaiɗan yana nisantarsa. sa wa idza ma qallala min maddati quwwa idan ya zamanto yayi kadan daga abin da yake madda asali abin da yake da alaka da karfi allazi allati tastafidu almar'a li fi'l ash-shahawati wacce take jan dan adam ta fuske shi zuwa ga aikin sha'awa wallaki tamuddu quwwatal ghadbi fi nafsihi wacce take karfafa karfi na fushi a cikin ransa to fa innahu hirin ala tariqis salam to a lokacin zai zamanto abin da zai sa sha'awa ta motsa sai ga wani abu yana dakushe shi abin da zai sa yanzu da an fusata ka za ka fusata sai zamanto abin ya yi ƙaranci ta wannan lokacin ya kono ala tsariƙis sarab sai mutum zai kasance yana kan hanya ta aminci wa adal mahabba wato almahajjatul baida zai zamanto mutum yana kan hanya fara Kalfa khalfa nabihi bayan annabinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ar-rasulu shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayyana na bi fi'lihi ya mana bayani da aikinsa wa iqrarihi da kuma iqrar ɗinsa a yaba a gabansa ya tabbatar ya ce wannan abin addini ne wa sulukihi da suluk ɗinsa fi raddil fi'ili ala jahalil akharina wadan wato mai da martani akan aiki irin na jahilai an gane wasu abubuwan zaka ga Allah subhanahu wata'ala yana ta lallashin annabi yace masa qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun wallahi mun san maganganun da suke faɗa yana bata maka ne amma fa innahum la yukadzibunaka walakin adh-dhalimin bi ayati llahi yajhadun suna faɗa ne sun san ba ƙarya kake ba tsabaragin musu ne kawai irin na ɗan adam kamar yadda Allah ya ce wa jahadu biha wa ha anfusuhum zulman wa ulwa dan la ya annan Musa kai ce Fir'auna da mutanansa sun yi musu da kai amma wallahi zuciyarsu ta tabbatar da cewa abin da ka zo da shi daga wajen Allah gaskiya mutumin da ya zauna da ku shekara arba'in a mu'amalar ku da shi ta yau da gobe kun tabbatar ba ku taɓa kama shi da ƙarya ba sannan a lokaci ɗaya sai ya minki ya rasa wanda zai makarya sai Allah da shi sa Allah sai ya ce wato wala qad ba rusulun min qablika maganan ka zo ka faɗi magana a ce ƙarya ne kar ka ɗauka a kanka aka fara manzanni da yawa sun zo kafin kai aka ce ƙarya suke amma fa sabaru ala ma kudibu suka yi hakuri akan karyata su da aka yi wa uzu bayan karyatawan ma aka cutar da su hatta a atahum nasruna aka suka yi ta hakuri in ji Allah har sai da taimakon mai zo musu sai ya ce wala mubaddila li kalimatin lahi kuma wannan tsari na Allah wanda ya dauki harka ta da'awa ya ce wai yana mai lamba ta ɗaya ba gurin daraja yi magana wani ɗan iskan gari ba zai miƙe ce ƙarya yake ba to sai dai ka fasa da awa. Allah ba zai taɓa canza wannan tsarin ba wajen za a ta ka kuma ku duba da ke ku gani manzo Allah fa sai yi magana a matsayin lamba ta ɗaya wajen daraja wani ɗan iskan gari ya miƙe ce annabi ƙarya yake ko yasa Allah ya ce masa to tun da ranka yana ɓaci ka yi haƙuri ba kanka aka fara wasu ma an musu kafin kai banda ma ƙarya ake cewa maƙaryata ne sannan wa uzu aka cutar da su hatta na nasruna haka suka yi ta haƙuri har sai taimakon mu zo musu in ji Allah sai yake wala mubaddila li kalimatin lahi wa laqad ja'aka min naba'il mursal ai dalilin ne sa Allah yake baka labarin manzanni kenan ya ce ga abin da aka mai wani ma an mai kaza wani ma an mai kaza amma manzan Allah yana ganin Abin da mutanen nan suke nema na aya kamar in an kawo za su imani Allah ya ce masa in kana kabura alayka iraduhu in kana ganin yayi girma gare ka bujiri wata ya suka yi sun kiyarda to fa in ta an tabiyya nafaqan fil ardi aw sulaman fis sama'i idan zaka iya hawa sama ko ka shiga ƙasa wata atiyahum bi aya ka zo musu da ayat da za su yi imani yasa malamai suka fi fafa in je za ka iya kai shi Allah sai ce walau sha Allah la jama'ahum ala al-huda sha Allah ya ga dama da sai ya tara su akan shari'a akwai dalilin me yasa kaga wasu za su yadda wasu ba za su yadda to sai Allah ya ce wa annabi fala takunanna min al-jahili kar ka kasance to shi yasa daga cikin to shi yasa nan gurin kaga fi raddil fi'l ala qata'il akharina da kuma raddin aikin waɗanda suke kan kuskure fi raddi fi'il al-qata'a al-akharin fihi sannan kuma raddin aikin waɗanda suke kan gima-giman laifuffuka domin akwai bambanci tsakanin al da kuma al-qata'a akwai kuskure sannan akwai ganganci yayin da ya limunahu suke zalintarsa yahmiluna alaihi yayin da suke dora masa abin da bai kamata su dora masa ya ataduna alaihi yayin da suke wuce gona da iri a kansa wa bayyana lana bi zalika jami'i sai annabi mana bayanin ma bari an ya kula bi iza'i a na qulubina abin da ya kamata ya zamanto shi za mu sa a idan mu da zukatan mu bi basairina da tunanin mu hatta nasluka maslakahu har sai mun shiga irin mashigar da annabi ya shiga wannan haja na haja sannan mu bi irin hanyar da ya bi sira kalfa khalfahu sannan mu bi bayansa Liyakuna yakuna mustaqarruna fil janna dan ya zamanto matabbatar mu ita ce aljanna insha Allah rabbul alamin to shi kuma ban annaba ai ba ba surutu bane ho yawa ba surutu bane ko to min mujibatil ifki daga cikin abin da ke wajabta a mutum daga wata fiye Ramadana akwai sadaka ta jubi, sadaka da kyauta. Ko kuwa, mun faɗi na farko shi ne daga cikin abin da ke wajabtawa shi ne abu na farko akwai tsoron Allah ko? To akwai talazo tsakanin tsoron Allah da kuma sadaka. Malin yake da sadaka ta wa Ramadana sadaka cikin watan ramadana maziyatu wa khususiyatu tana da keɓantacciyar daraja da kibantacciyar falala fa yubadiru ilaiha al-abd al-muslim bawa musulmi ya gaugawa zuwa ga yin sadaka cikin wannan watan wa ya harisu ala adaiha sannan ya zama yana da kwaɗayi wajen ya zai ba da sadaka bi hasbi halihi gurgurdan halinsa na faɗa muku na ce aikin alkhairi koyon sa ake da kaɗan kaɗan wallahi duk wanda bai saba in ya samu kaɗan ya bayar ba ko ya samu mai yawa ba zai iya ba? kuma na faɗa kakkace bai sai ba ran inda duniya sai ba dan da za ta ishe ka eh balma hasali dan adam lokacin da yake ƙara shekaru a duniya lokacin yake ƙara buri a kanta ya sa malami ashariya yake adadul amani Lego Adidatu adidatun a kayan duhalin amiri na badidatun, a daya duhalin naziri na Adidatu sai ce a maniyu, ya bulan da Didatu. Gurace-gurace, jikin ɗan adam yana tsoha amma guri a kan duniya shi yana nan sabo fil. Sai ce wahal ba a da shebar ra’asirin mar’i mahabau, da kuma lokacin da farfara ta riga ta fara fito maka. ai dole kai ma ka fahimci abubuwa sun fara canza ko ko kuwa to walis sadaqati ga tasirin sadaqa fi ramadana a cikin watan ramadana yana da surorin kafira surori masu yawa minha daga ciki ita'amu ta'ami ciyar da abinci wa ita'amu ta'ami ciyar da abinci min ablagi yana daga cikin mafi kaiwa makora da ma ya'ati bihi bihi abdu abinda bawa zai kai zuwa gare shi balagatan wa balagan fil wusul ila ridwanillah wanda ya kai sannan ya kai makura wajen saduwa zuwa ga Allah subhanahu wataala sadaka ku kiyaye wannan mun faɗa da Allah ya faɗa wajen infaqin nan sai ya ce liyufi sa'atin mai kuɗi ciyar daidai sa? amma wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq ma atahu Allah wanda Allah ya kokunta arzikin na Allah ya ce shi ma ya ciyar gurgurdan yadda Allah ya bashi sai yace la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha to da Allah ba zai dora wa rai ya ce ka yi abu ba sai gwargwadon abin da ya bada ya sa muka ce a Ramadana in Allah ya daka duba za ka ga duk yadda kake akwai wanda ka dara shi to ka samu wanda ka ɗara shi ko yaya ne zamanto kana iya taimakonsa wannan ne abin da ake so ai Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda muka ba da misali wanda ya gina sammai bakwai da kasai ba tare da ginshiki ba kasan yana iya gina masallacin nan amma sai yace ka gina hikiman ginawan shine wa kumfi ma a taku Don ya jarrabe ku cikin abin da ya ɗauka ya ba ku sai ce kai ya gani za ka yi ko ba za ka yi ba to haka kuma wanda taskokin arziki ke gurinsa har ya ce ƙullo an kintam kuna kaza ila rahmatar bi da ku kuka mallaki taskokin da Allah yake mallaki da su Allah yake idan la amsaktum khashiyatal infaqi walla dan adam sai ya rike saboda duk da haka ganin yake kamar in ya ba sai talauci Allah sai yake wa to tare da haka sai yace la tubula wanna fi amwalikum walla sai na zarrabe ku cikin dukiyarku yana cikin jarrabawa sai ya ɗauki kuɗin sai ya baka sai bai yi da shi ba sai ya sa ka tsami ya ce kai kai ya gani za ka yi ko ba za ka yi ba kuma da yawa an ba su dukiyar an ce su yi yadda suka ga dama haka suke yi shi sa su yadda suka ga dama da dukiyar akwai lokacin da shi kuma Allah zai yadda ya ga dama da su ko kuwa wannan ita ce ka'ida to shine malam yace wa sayati li hadha mazidu ƙarin shimfiɗa zance zai zo insha Allah azza wa jalla da ta'amu ta'ami ciyar da abinci wa saqayul ma da kuma shayar da mai ruwa kaga yanzu zaka yi mamaki ana maganar shayar da ruwa yanzu cikin ramadanan nan za ka ga akwai garuruwa da unguwan da ruwan sha ma shine matsalar su ko kuwa ruwan sha wannan da kai kake renawa wallahi shine matsalar su kuma akwai hikima ta Allah wajen me sanya ruwa ya zama ya fi komai sauki a rayu. da Allah subhanahu wa ta'ala ya yama ruwa irin tsarin yadda sai an ba ake samun man fetur kafin a same shi ina tabbatar muku da billahi la ilaha illa yadda ake siyar litan man fetur da tsada haka za a dawo shi ma ruwa haka ake siyan shi da tsada amma da Allah ya haka sai mutum ya tafi kwanko ɗibar ruwa ya buɗe ya juya baya ya kyale jarka ta cika tana ta zuba sai an mai magana ma an cewa na fa ta cika ba ko kuwa da shi yasa za ka ga abubuwa guda uku suna da sauƙin samu a rayuwa amma da daga ranar rayuwar ɗan adam ta yanki suna da wahala na farko shine alma'u ruwa da kake gani Allah yana ta faɗin shi a matsayin ni'ima yanzu saukar da ruwan sama kuna ganin da Allah ya sanya shi a hannun wasu ba a hannun shi ba a yanzu me kake tsammanin zai faru a Najeriya eh ai da wani sai ya rike ruwan ko da muna tayi to shi yasa in ruwan famfo ko na kaza ya gagara in damuna ta yi shi Allah ya saukar da nashi wanda ba wanda ke da alaƙa da shi don mutane su samu sauki ko ba haka ba to da ka mutu to ba kai ba ruwa ba inda za ka gan shi ku yi alaƙa da shi sai dai in kun haɗu da annaba a taukin kausa me yake da sannan na biyu akwai azzillu inuwa inuwa wannan da kake ganarta Allah madaukakin sarki ya ta ambatatta ya tafayya uzilaluhu an al-yamin wash-shama'ili sujjada lillahi har yace alam tara ila rabbika kayfa madda zilla baka ganin yadda Allah ya shimfide ni walau sha'a da ja'alahu sakinan thumma ja'alna ash-shamsa alayhi dalila thumma qabatnahu ilaina abdan yasira ka taɓa zamanin a rayu ta wannan inuwa da kake gani Allah ya yi ta a matsayin ni'ima ne ai sa da inda ka shigo nan akwai inuwa da safi akwai inuwa gwargwadon inda rana ta fito ko ta je cikin ta faɗi don ka mutu babu inda za ka sake ganin inuwa sai a ƙarƙashin al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala sannan akwai hatsariku hanya hanya wannan da kake gani Allah ya ta a matsayin ni'ima bi ja'ala lakum al-ardha mahadan wanda ya shimfida muku mai kasa sannan wasalaka lakum fiha subula ya shimfiɗa muku hanyoyi a cikinta yana cikin abin da annabi Nuhu ya faɗa wa mutanensa cewa alam tarau kaifa khalaqa Allahu sab'a sama ibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala ash-shamsa siraja wallahu anbatakum min al-ardi nabata ko sannan bayan Allah shi sai ya bi in ce wallahu ja'ala lakum al-arda bisata litasluku minha don ku shiga hanyoyi mabambanta yanzu wani in ya biyo ta nan ya zo karatu in ya ga dama yana iya bi ta nan ya zagaya wata hanya sannan ya koma gida haka ne amma a lahira hanyoyi guda biyu ne wallahi kadai ko dai hanyar aljanna ko ta wuta ba wanda za ka shi a lahira yana yawo bai san inda za shi fushi ɗan iskar lahira ne billahi ladi babu shi an fahimta yi irin wannan ni'imomin da Allah ke wa dan adam su ne wanda ya faɗa cewa in ta uddu ni'matallahi la tuhsuha saboda haka saboda lokaci yan uwa da Allah a dan dinga daurewa duk wanda Allah subhanahu yana cikin abin da za a koya a rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallama shine alkhairi amma abun mamaki sai kaga wani lokaci mutum ko malami ne. sai zai ta faɗa maka ɗabi'un annabi annabi mai kaza ne amma wallahi da ka matso shi ka mu'amala da shi sai ka ga abin da yake karanta maka daban abin da kuma shi yake aikatawa mai daban in dan wani alheri ya zagayo shi ya samu ta ko ɗaliban da ke zagaye da shi billahi lazi ba zai taɓa yadda su gane su alga ta malin ya ɗan gurguru wani abu ba haka yake ko to yana ganin malam ya san wani abu kenan Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace an fahimta yi wannan kuma wannan kuma ƙalubale ne ba na wasa yawa saboda haka a dai ƙoƙari a kwatanta yawa akwai mutane da dama za ka ji sun ce maka suna jin malami daga nesa ai ba shi an yi kusa tashi in dai ba wai saboda masu jiwa ba tun da addu'a za mu yanzu eh ya kai batirin naku suke mutuwa ne eh tsoho ka saka ko kai ma kana bukata sai an kama su da an fahimta yi to kaga malamai ku ya kamata a ji tsoron Allah yawa abinda ake faɗa wa mutane to a kwatanta yawa saboda haka Allah madaukakin sarki ya sa mu dace ya kuma sa mu gama da wannan duniya lafiya muna roƙon Allah a nan wajen ko wani bawan Allah ya ka agogo to to Allah saka masa da alkhairi eh amma ni kofa talaka ce ta kashe min ido mana hango shi ita ce ku to shi kenan Allah ya saka da alheri Allah ya saka mu da alkhairi kowa da bukatar sa anan ta alkhairi Allah ka biya masa abinda muke jin tsoro na sharri Allah ka nisanta mu da abu ko yana kusa daga gare mu duk abinda muke fata na alkhairi abu ko yana nesa Allah ya kawo mana shi kusa ya hada mu da shi muna roƙon Allah ta'ala ka shiri shugabannin Allah ka dora su akan daidai Allah ka sa jin kai da tausayi da imani a su akan al'umman nan Allah muna roƙonka Allah kada ka sa su zama azaba akan mu dan tsarkin sa matsaloli na tsaro da muke fama da shi a ƙasanmu da yankunanmu muna roƙon Allah ta'ala ka yi mana maganinsu don tsarkin sunayensa Allah wannan matsalolin Allah ka sa mu za mu ga ƙarshen wa'annan fitintunan ba su za su ga ƙarshen mu ba don tsarkin sunayensa اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله la sharika laka لا شريك bari المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال ikram.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 ya mai hukuncin wanda ya riƙe ƙwa'ani yana karatu alhali yana tare da tare da janaba to wannan matsala ce da malamai suka yi saɓani ainihin wato a kanta wajen karanta alƙur'ani idan mutum yana da janaba an gane ayar da suke kafa hujja da ita gaskiya ba ma hallinta take ba shine innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa mutahharuna an fahimta ai al'aslu shi musulmi dan yana da janaba bai fitar da shi daga haddin cewa mai tsarki ne in an hada shi da wanda ba musulmi ba wanda ba musulmi ba shine Allah subhanahu ta'ala ya ce innamal mushrikuna to shi ma najasa sana gasa ce hissi ba na dasa ba ce ce ta ma'ana ba na dasa ba cewa hissi ala iya halin dai da kuma wato marfu marfu'atin mutahara bi aidi safara kiramin barara gaskiyar zance cikin maganganun da malami saka ayat tana nufin mala'iku ne ba misali ba an Da domin akwai bambancin tsakanin masu yamassuhu illal mutatahhiruna da kuma mutaharuna. suna da bambanci sadaka a matsala ce da malamai suka yi sabanin wasu suna ganin za a iya yi wasu suna ganin ba za a iya yi ba amma dai nina da fahimta cewa ana iya yi babu komi saboda idan mutum yana da janaba in je kwanta da daddare ya halatta ya karanta azkar wanda ya kunshi falaki da nasu da kulhuwallahu ko bai halatta ya halatta to qur'ani aya ɗaya ƙur'ani ne sannan dukan shimawa dalilin duk da zai halatta mai karanta aya ɗaya shine dalilin da zai halatta mai karantawa saboda a wajen Allah wanda ya ƙi yadda da aya ɗaya zai ce da wanda ya ƙi yadda da ƙur'anin duka ina fata fahimta in ko kace a'a babu dama a yi to a kowane yanayi ko a halin ayoyin da suke da alaƙa da neman tsari ba zai karanta ba don suma ba don suma ƙwar'ani ne so dalilin da ya halatta min wasu karanta wasu ayoyi shine dalilin ya haranta min karanta ayoyin duka sannan a nan gurin da muka yi bayani muka ce yanzu kamar ɗalibai mata za ka ga suna haddin ƙwar'ani wata injinin al'ada ya zo mata yana iya kwana bakwai bai ɗauke ba yanzu wannan kwanakin gaba dakatar da hadda zari sai ta ɗauke sannan ta dawo ta ci gaba da wa sannan ga ɗalibin da ya sa ƙur'ani gaba yana so ya haddace in ka dakatar da karatun ƙur'anin kwana bakwai akwai cikas ko babu akwai wanda suke ganin ba za a yi ba akwai wanda suke ganin za a yi ni kuma ina da ladda ra'ayin malaman da suka ce za a yi kuma na faɗa na ce wannan ayar da ake kafa hujja da ita ba muhallinta take ba farko dai labari ne ba umarni ba ne hula laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu shi ƙur'ani ana magana lokacin da yake lauhin mahfuz zuwa ga annabi babu wanda ya sai ya dauko shi ya taɓa shi sai mala'ikun da aka zartace sai su Allah yake tanzirin na rabbil alamin saboda saukar da shi ake daga wajen Allah ubangijin talakai ina fata an fahimta da kuma dukkan ɗalibi ya sani akwai bambanci tsakanin al da al-mutatahhir aka shi yasa da can Allah yake cewa fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin da aka al-mutahhirin akwai ta'un din kila wallahu yuhibbul mutatahhirin to kaga al-mutatahhir shine wanda wani abu ya sama shi tsarkin al-mutahhar kuma wanda tsarkake shi kai akai daga gurin Allah bai da kowane irin zabi wajen tsarkake yasa kaga matan aljanna Allah sai ya ce wa azwajin mutahara akwai matan da tsarkake su ake amma na nan duniya Allah madaukakin sarki sai ya ce fa idza tatahharna kagan yasalunaka anil yasalunaka anil mahid qul huwa adam fa atalil nisaa wala taqrabuhunna hatta kaga sai tahurna kaga shine dauki wajjina dauki wajjini abu ne ke da alaka da dan adam ko kai abu ne ke da alaka da Allah kaga Allah yasa wajen zuwan jinin da wa sabbin hannun kowa yasa Allah ya ce Allahu ya alamu ma Hamilu kullu unsa wa ma Gidul, arham wa ma tazdad kaga da yace amma fa idza taharna". yanzu tatahharna sune sufi sarki to daga lokacin ne kuma shi yasa ka ga malamai sun bambanci cewa na farkon shi ne ɗaukewar jinin amma na biyu su wanka shi ne abin da yake da alaƙa da su shi ne yin wannan wa innan tsarkin a fa atuhunna min haisu amarakumullahu Allah ta'ala ya samu dace wa bi hadha al-qadri kifaya wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh